some of our compatriots Shugaban ya fara jawabin nasa na kusan minti 24 da jajanta al'ummar Najeriya kan karancin man fetur da ake fama da shi yana mai alwashin sanya kafar wando ɗaya da waɗanda suka haddasa matsala Wani abu da shugaban ya tabo shine tabbatar da titin jirgin ƙasa ya karaɗe Najeriya kama daga Lagos har Kano da kammala aikin tagwayen hanya da yada da sake shimfiɗa ta Abuja Kaduna zuwa Kano. Ga ministan ayyuka Baba Shehuri. Kuma gyaran da za a yi ba yadda ma aka yi shi da ba dole a samu yadda za a gyara shi ya jima kaga yanzu ana magana za a yi sholla na hanyar wanda da kamar gravel ne ake zubarwa amma yanzu concrete ne za a yi kuma kilomita wajen 400 da wani abu ne wata wutar lantarki shugaban ya ce an tsallake megawatt dubu biyar da yanzu ya ce mutane sun san an samu sauyi hakanan za a kammala aikin wutar mambila mai megawatt dubu uku zuwa dubu biyu da ashirin da uku da wannan ke kara tabbatar da hasashen shugaban zai sake neman takara a 2019 in Allah ya kai mu. Shugaba Buhari ya nanata cewa tsaro na kan gaba alkawuran gwamnatinsa da nuna gwamnatin ta murkushe Boko Haram in kadai bai yadda ake samun hararen kwantan bauna da ya ce al'adar yaƙi da ta'addanci ne a dukkan duniya. Yana mai ba da misali da kasashen Turai. We Nigerians can be very impatient and want to improve our conditions faster Shugaban ya nuna 'yan Najeriya ka iya zama marasa haƙuri kan sauya fasalin tsarin mulkin ƙasa da ya ce tsarin gwamnati da aka aro dole ne a riƙa yi masa kwaskwarima lokaci zuwa lokaci. Tunda Najeriya ta taɓa aro tsarin shugaba da firaminista ma aka jingine. Ambasada Haruna Garba ya goyi bayan wannan matsaya da nuna ya dace a duba ɓangaren girman yanki wajen samun wakilci a majalisa. A lokacin da muke zuwa Federation Account raba kuɗi da za a yi na Najeriya akan ce a raba yawan mutane land area duk abubuwa ne daban-daban amma a wata siyasa in an zo wani bangare nan baka misali yanzu jihar kano kana da wajen mutane 17 million ka dauki senators guda uku ka basu ka dauki mutumin da yake abia na population about 1.3 million ka ce senators uku ni yana ganin kamar ba a kyauta ba a america fa sanin ka ne sani na wani jiha za ka samu suna da veto power ma saboda yawan su yau lagos da kano da port idan suka faɗi a magana ya kamata a ce magana ce wanda yake ba wanda zai kada su karshe shugaban ya bukaci 'yan najeriya su kauce wa cusa kabilanci da addini a lamuran siyasa nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya